بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha ɗaya ga watan jumadan ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau sha takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara a wanda masallaci na wani samun albarka da shekh talhat salafi rahimahullah domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako كما يدعى السابع في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ وضم لهم حديث الإمام الحافظ أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجليلي عليه رحمة الله تعالى غير لوكس المسوق دعك دوكا muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkhairi sannan Allah ya taimake mu ya azurta mu da ikhlasi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah mu cikin sarki ya sa irin mu ya cece mu kuma ya mana amfani duniya da lahira idan ba a manta ba cikin wannan littafi na at-tajrid wanda asali littafi ne na sahih bukhari babban malamin hadisi al-imam Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Laqif rahmatullahi ya takaita shi muna cikin kitabun iman wanda shi ne littafi na biyu a cikin littafi sannan za mu tashi babun alhaya'u min al imani. babun alhaya'u min al kuma wanda shi ne zai zama majalisun mu na ashirin cif insha Allah ta'ala al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi a cikin sahihin yadda ya sa babu shine باب قوله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان سي زما ونينكي لحديث لذا أبتا من أتشن باب شين الإمام البخاري أبتا يزما تاكا باب باب قوله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان أما شيء الإمام الزبيبي رحمة الله عليه سيئة وسكة بشعر سيئة باب الحياء من الإيمان باب جعب فإن الحياء من الإيمان سيدو تقوي الحياء من الإيمان سنقوم الزبيدي بكاو وباب قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيب أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان wannan babu zai yi bayani akan lallai kunya tana cikin imani idan ba a manta ba a baya akwai hadisi makamancin wannan da aka karanta mana da ke bayani akan shu'abul iman wanda shine hadisi na biyu a cikin kitabun iman a jerin hadisan littafin kuma shine hadisi na tara hadisin sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-iman bid'un wa sittuna shu'batan wal haya shu'batun min al-iman imani gida ɗaya dai sittin da wani abu ne sannan lallai kunya ɗaya daga cikin gidajen imani in ana neman gidaje sittin da za su cika mutum ya zama cikakken mai imani to kunya wani gida ne daga cikin waɗannan gidajen a lokacin da mutum ya rasa kunya to ya rasa wani gida daga cikin gidajen imani sai a kira shi da naqisul iman a wannan babu imaninsa bai cika ba imaninsa bai cika ba saboda ba shi da kunya Allah ya ba mu kunya الإمام الزبيدي رحمة الله عليه يكاو حديثي كما يديك أسيد البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثي أن ساموش لجسجيب ما عبد الله إذا هو أقول الخطاب رضي الله عنه ما ليلة يشن صحبا أن صلى الله عليه وسلم ماسية وبيبايا وأن هو ميدة يشن يا إدواي حديثي لك لك أن صلى الله عليه وسلم في يد حديثي لجولايا في يد حديثي لجولايا سنة كتمزا أكي تمسا المكفرون من البيبايا فوسك فقوايا حديثي أكي صحبا أنشاء أنبتا منسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار للي أن صلى الله عليه وسلم يا وشي ونمتن لجسم متعنا مدينة الأنصار كوني متعنا مدينة آه، قرآن لكراس دهكا سننسى الأنصار الأنصار جمع ناصر الناصر متي مكي الأنصار متي مكة سوني وهو يعيد أخاه في الحياة wannan mutumin ya kasa ɗan uwanta yana masa wa'azi ko yana zarginsa ko yana masa faɗa a kan cewa cika kunya wani mutum daga cikin mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi, ya tsitsa ɗan uwanta yana masa faɗa cewa kunya ka ta yawa sakamakon kunya ka gaya na wasu abubuwan ka ka rasa su a cuce ka kai shi saboda kunya a zage ka ba za ka iya rama abokai, kana da kunya wannan kunya ta ka tana cutar da kai kunya kamar budurwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا سما ده يغنشي كما يجيشي سيتي دعه تعليش من فإن الحياء من الإيمان بكسن سيوا كنيا سبدي بتنا شين إيمان كنيا تنا شين إيمان ولك wannan sifar da ya tuffanci da ita ta kunya wata sifa ce daga cikin sufofin imani ya ake ce makunya al-imam a cikin gharib al-quran ce ce al-haya'u inqibadu an-nafs 'an al-qalil abin da ake ce shine kama kai game da aikata abin da yake mummuna idan mutum ya zama yana da kamun kansa kan aikata duk wani mummunan abu da za a ce alawa da rai to za a kwanta shi da kunya وهو من خصائص الإنسان sannan kunya tana ɗaya daga cikin abin da Allah ya keɓanta ɗan adam da ita dabba ce dabban adam ko ke da kunya akwai ɗabi'u da ɗan adam ne tarayya da wasu dabbobi amma ban da kunya kunya ɗan adam yake da ita shi kaɗai Allah ya ba liyartabi'a min kitabi kulli ma yashtahi fala yakunu kan ba. sai ya zama wannan kunyar ta zama masa mai tsawatarwa a cikin zuciyarsa kai ya aikata duk abin da yake sha'awa domin mutumin da ke aikata duk abin da ya sha'awa to dabba ne shi idan kana son kuta kaska zama dabba to sai ka zama kana da kamun kai ba komai ba ne kake sha'awar shi za ka yi dabba sai duk abin da take so sai sha'awar sai ta yi dama ita ba mu mukallafa ba ce babu taklifi a kan dabba Allah bai zai rubuta mata lada bai rubuta mata a akuya ko cinkiya ko bunsuru ko kare ko alade ko makamantansu ba su da lada ba su da zinubi shi za kake gina suke yin abubuwan su komai a fili dabba da abin karo na kaita ko kuma ita najja uwar yarki gabaki da in tana jin bawali a gaban yayinta za ta yi bawali ko sannan ke bawalin kuma sai mijinta sai zuwa kashe shi na bawalin a gaban yayansu kaga Allah bai ba su wannan gari da bai ba su wannan dalila ta kunya ba ba su da ita sannan a ta saduwa su ta aure sai su rika yi a fili sannan wani babban abu da zai kara tabbatar maka da haka asali Allah bai sa su zama suna da tufafi ba ba su da tufafi ko akwai dabbar take da tufafi akwai dabbar take sa wando ko da ba take sa riga ko da ba take sa hula ba su da shi balle hijabi balle ne kai ba su da shi a fili suke komai na saboda sun rasa wannan kunya sun rasa wannan sifar inqibabun nafsi an alqadi ya zama mutum ya kama kansa ba zai aikata abin da ya zama mummuna ba ya zama yana da wani abu da yake tsawatar da shi a cikin ranta kai ya aikata duk abin da yake sha'awa dan adam yana da nau'ukan sha'awa-sha'awai kala-kala to amma wannan kunya da take cikin ransa ita ce za ta hana shi zai aikata wa ya abin da yake sha'awa wani kuma malami ya ce abin da ake ce ma kunya ikibabun nafsi khashyatar itabi ma yukura mutum ya zama ya kama ransa kai ya aikata da abin da ake ce masa ba a so kaga yayi kama da wancan wancan ma'ana babban malami a imam al-halili yake cewa haqiqatul haya'i khawfu dhann bi nisbati ash-shams abin da ake ce ma kunya shine rai ya ji tsoron duk abin da zai zama an zarge shi ka a danganta sharri zuwa gare shi duk abin da kake jin a ranka cewa in ka aikata shi za a zarge ka domin wannan abin sharri ne to zan aikata wannan ka ji ka kame ba ka aikata wannan abin to shi ake cin shi kunya a shari'ar musulunci shi kuma wani malami yake cewa kulkun ya aku ala tarki al wa yamna'u min at-tafsir fi bil abin da ake ce ma kunya wata ɗabi'a ce da take aikawa a cikin ran mai ita ta hana shi ya aikata duk abin da yake mummuna ne kuma sannan ta hana shi ya zama ya tauye haƙƙin din mai haƙƙi in kana da kunya ba za ka tauye haƙƙin wani ba shi ya za mai kunya ba zai sata ba domin haƙƙin wani yake ɗauka mai kunya ba zai zo ya danna haƙƙin wani ba saboda ya fi shi ƙarfi mai kunya ɗa idan yana da kunya ba zai raina baban shi ba sannan ba zai raina dukkan wani dattijo ba mata idan tana da kunya ba za ta raina mijinta ba domin dukkanin su waɗannan zaurin hukuku ne suna da akoki a kan mutum to ba su haccinsu yana tabbata ne ta hanyar idan mutum ya zama yana da kunya idan mutum bai da kunya to shi kenan sai ya zama yana tauye haƙƙin masu haƙƙi wannan wasu daga cikin maganganu da malamai suka yi a game da ni ake ce mu kunya kenan kamar yadda aka faɗa mana a cikin wannan hadisi al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi da ya zo sharhin wannan hadisin sai yake cewa qauluhu ya izu a cikin hadisin ai an ce marra anna rasulullahi sama marra ala rajulin min al-ansar ya'izu akhayahu sai ya abin da ake nufi da ya izu yansafu aw yukhawifu aw yuzakkiru yansahu yana masa nasiha aw yukhawifu ko kuma yana tsoratar da shi yana cewa wannan kunyar ta sai ta kai ka ga halaka wannan kunyar ta ta yi yawa sai ta kai ka ga halaka aw yuzakkiru ko kuma yana tunatar da shi yana ce masa kai wai wata irin kunya ce kake da ita haka kana cutar da kanka wannan kunya za ka cutar da kai take yi ta wuce kunya yana ta mishi faɗa كذا شرحوه الإمام نهجر يتي حكم على ما يسقي شرح من حديث في مس التعكيد يتي والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في العدد يتي أما فسر يجد لنا أنا وزن ويا فتن شنكا إن فسر التعكي لما سوكي وأقوم أتن إن الإمام البخاري يبتد حديثا أتن كتاب الأدب أتن صحيح البخاري أقول فسر عايكشي حديث عن ساموش من طريق عبد العزيز بن عبد السلام تاع ابن شهاده ولفظه على لفظ يعاتب أخاه في الحياة يعاتب أخاه في الحياة ينادى جنسا وانسع كن كنيا يعاتب ينازل جنسا ينا شاء الله وعين كنيا تكاية وعين كنا سنتد كنك ولك لن يعز يعاتب زرجين سيكي ينا شاء الله كنيا تاقها لقد قلاتي bai kamata ka zama kana kunya kamar mace kamar budurwa a ɗakin mijin abin nan budurwar da ba ta samu ba ta aure ba lokacin a can da balarabe idan zai kamanta mutum da kunya to sai ya kamanta shi da budurwa saboda ita ce ba ta fitowa wabidatu wa abin nan wabidatu khidrin la yuramu khibaquha tamatta'tu min lahwin biha ghayra mu'jib in ji mulkai eh. wa yau ma da kalfin khidra khidra organizati ana cin ɗaki ba ta bata fitowa sannan wafin hudu yan mata waɗanda kullum suna cikin ɗaki lokacin auren su yayi amma ba auren da su ba to a da ba su iya zuwa ko ina ba su fita ba su iya fita har manzo Allah sallama ya bada umarnin cewa ranar idi a fita aje da su idi saboda ba su fita to balarabe idan zai kamanta mutum yana da kunya sosai to sai ya kamanta shi da za su hidiri sai ce ta annahu za su hidirin fi haya kai ka ce shi buduwa ce wacce ta kasance tana da ɗakinta ba ta fitowa ba auren da ita so da aka ba ta iya fitowa ta shiga cikin gari ta yawo ko kasuwa ba a iya yi ba a kyanta saboda kunya to yana da jinsa yana cewa kunya ka ta yi yawa kana cutar da kanka wannan kunya ta kana tana cutar da kanka manzon sama sai ya ji shi يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول كل yawa har kunya ka tana cutar da kai وعقل sun تتدح نفسهم shi ويحتمل أن يكون جمع له الكتاب والوعظ sannan malam ibn hajar sai ce zai iya yiwa ya haɗa masa zargi ne da wa'azi zargi shi ne a ce me ka za ka yi kaza wa'azi kuma shi ne a ce kamar kaza to ya ce masa wannan kunyar ta kawai ne take yawa ne ya kamata ka barta ya kamata kai ma an maka karama ya haɗa masa فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر شيء تهدك ثم تجوايا أمبت وان بانجر أما دي أمبت كيمبا أما الحديث هنا تيوانا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعاتب ويعز أخاه في الحياة annabi sama ya wuce ya ga wani mutum daga cikin mutanen Madina yana zargin dan uwansa akan kunya kuma yana masa wa'azi cewa yana wannan kaga yu'atibu jarri domin mu'ataba shine mutum ya eh, kamar misali yaro ya laifi sai a zo a ce masa me yasa kai kaza shine balarabe ya ce masa mu'ataba ko ya ce masa al'ita al'ita shi ne ai a anas radiyallahu anhu yake cewa annabi sallama bai masa mu'ataba annabi sallama baya ce masa fi shay'in fa'altuhu lima fa'altu wala fi shay'in lam af'alhu lima lam taf'al annabi sama in ana radiyallahu anhu yayi abu dabi'a annabi sallama a yara yana musu tarbiyya to baya cewa me yasa kai kaza an aiki yaro ya dade ya dawo to ce za a me ka dade ba a'a a tarbiyya sai a ce masa in an aike ka sai ka sake dade ba to shine wa'az na farko a ce ka dade sai ya ce ba komai ko kuma kawai sai maka gaba gadi ya ce na tsaya ta ne to kaga daga nan magana ta lalace amma kawai sai ka kulla babu sai ka ce masa daga yau wani mun aike ka tsaya ta to shi ne abinda manzo sama yake yi manzo sama la yu'ati baya ba sai dai ya ne sai dai ya nasiha yayi wa'azi to shi ne kaji Anas ya ce haka ba wai masu san fa baya ma ana faɗa ba ne eh, wasu sun fassara wannan hadisin kamar masu sama shi da abin da aka mishi baya baya ma yaro faɗa a a shi baya ba ya ce me yasa kai kaza sai dai ce in an yi kaza ka kai kaza shi ke in an aike ka ka riƙa dawowa da wuri ko in an aike ka ka daina dadewa ko in an aike ka ka tsaya wasa. ya ce to shi wannan yana zargin na uwansa kuma yana masa wa'azi, duk zai iya dauka fa ka'annar rajula kana katiran haya kamar mutum ya kasance yana da yawan kunya fa kana zalika yamla'uhu min istifa'i huquqi shi wannan yawan kunyar ya sa shi baya iya neman haƙoƙinsa har a cika masa yana kan za a fitar da shi saboda kunya sai shi shuka ke sau da kai ke sau da kai ga shi za a cutar da shi ba zai iya magana to shi ne ɗan uwan nasu ya yana zarginsa yana masa faɗa kuma yana masa wa'azi cewa wannan kunya ta haka tana cutar da kai Ba ku a kuku a zalik sai ɗan uwan na ya zo yana masa faɗa yana zarginsa akan haka فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه أي اتركه على هذا الخلق السليم ما sama sai ya ce عليه haka shi sai wannan ɗabi'a ce maɗaukakiya a ce mutum yana da kunya har ana siffanta shi da kunyar da ta kai ana ganin ma yana cutuwa da ita ba ka kyale shi wannan ɗabi'a ce mai kyau ثم زاده تركيبا لحكمه لأنه من الأولى sai manzon da sama ya ƙara masa don ya ƙara kwaɗaitar da shi sai ya ƙara faɗin hukuncin kunya a musulunci sai ce tana ba cikin imani gidajen nan na imani da mutum yake son ya ta mallakar su ya ta mallakar su don a ce nashi to kunya ta nashi kunya tana mutum ya zama yana da ɗabi'a da za ta aikata ya hana duk wani abu da za a ce masa ala wadare ala wadare nan kala biyu ne akwai ala wadare da ya shafi Allah Allah ne sai sai aka male to mutum ya nisanci wannan shi ma kunya ne shine alhaya'u min Allah alhaya'u min Allah shi ma wannan alhaya'u min Allah din mataki mataki ne akwai barin haram kwata kwata akwai barin abin da yake makaruhi akwai barin abin da yake mubahi barin abin da yake haram shine kamar misali a ce mutum baya zina baya tata baya cin haram baya shan giya saboda kunyar Allah da yake da ita a cikin zuciyarsa wannan tarkul harami kenan الحياء من الله استحيا من الله فترك محرماته mutum ya ji kunyar Allah sai ya bar haramtan Allah akwai abubuwan da kunya take hana mutum ya yi amma ba haram ba ne amma makaruhai ne abinda da mutum zai bari za a ba shi lada amma kuma da ya aikata to babu zunubi a kansa shi ma mutum yana jin kunyar Allah sai ya bar wannan abin misalin abubuwan da suke shubuha sannan akwai alhaya'u min alhalal alhaya'u alhaya'u min Allah yutraku almubah min ajli Allah ko min ajli istihya'i min Allah ana jin kunyar Allah sai a bar abin da yake na halal kamar kamar sai Usman ibn Affan radiyallahu anhu kuma yadda ake siffanta shi baya shiga bayi mai tsaraici har za a nan mutum ba wanda yake kallon shi sai a bayi ya halatta zai iya kwaɓa kayan bai wanka amma sai aka ruwaito sai na Usman da wasu daga magabata su ba su shiga bayi su kwaɓa kayan ta daga ba mai ganin su a bayi da suke a kulce amma ba za su kwaɓa kayan su wanka ba kaga an da malokacin sarki suke jin kunya ku yi kunyar mutane abin ya shafi mutane ne sai mutum ya bar wannan abin musamman abubuwan da suka shafi haƙoƙin mutum ya yafa wani abin saboda kunya da yake cuta kunya tana cin imani to da ta hada sai ci gaba da cewa idan kana al-hayatu yamlaku sahibahu min istita'i haqqi nafsihi idan mutum ya kasance kunyarsa hatta ana shi ma ya kasance wasu haƙoƙinsa sun tabbata yana kallo zai ba wasu haƙoƙinsa saboda kunya jarra da ku zalika tafsila aji zalika alhaq to wannan zai jawo masa Allah mana kusa zaki ya ba shi lada ka bar haƙƙinka saboda kunya haƙƙinka ne lafiya amma tun da kana jin kunya sai ka bar shi dan Allah ba dan an fi kun ba fa a kunya ce kawai shi sa ka ban wannan abu haƙƙin ka ne kuma a mata shi ke Allah madaukakin soki zai baka dada a manzo Allah sallallahu alaihi idan ya ga wani abu ba a yi ba an ya cancanta a masa wannan abu sai manzo sai tashi yi da kansa ko a cikin gidan shi baya zama ta shekara ya ce yana da mata yana da iyalai su ya kamata su kaza idan ya ga wani abu ba a yi ba saboda kunya irin ta manzo Allah sama ko sai tashi da kan ke ne in kai wannan za ka sa wanda ya cancanta ya yi a koya masa darasi hmm. kawai ka ya kamata a share wani waje sai ga ba a share ko sai ka ɗauki biya to nan ne za ka gaba wanda suka cancanta wanda suka waje ba siyar sai ta gogowa da kuma za a shigo biya Sai aka yi tsari kaga kunyar ta ce ta jawo gashi yanzu ka canza su gobe in su ma suna da kunya ko in kunya ta sauka a gare su za su yadda har ka sake ɗaukar tsintsiya suna kallo alhali su ya kamata ko su ya waje ba su to haka manzon sama yake karantar da mutane so da duk mutumin da ya ban wani abu wanda ya ta hakkin sani saboda kunya da yake da ita dan Allah to Allah madaukakin sarki zai ba shi lada domin ya aikata wani abu daga cikin imani لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا musamman ba idan ya kasance abin da aka bar haƙƙin kai ya cancanta kai ka cancanta a baka shi malamai sun yi magana a kan kunya aljunai da shani ku rahmatullahi alayhi abu qasim yana cewa alhaya rubiyatul ala yace shi a wajensa abin da ake ce ma kunya shine mutum ya ganin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi a duniya wa ru'yatu taqsiri sannan kuma ka ganin kai ka gaza ba kai amfani da ni'imomin Allah nan yadda ya kamata ba wata rana kawai sai ka tsaya sai ka kalli idan da Allah ya maka ko ka je inda bakati suke zama ka kalli su ka ga ya suke rayuwa kai kuma sai ka kalli idan ka kalli yadda kai kake kallon komai su yanzu idan ka zo kana musu haka ba su gani kai kuma kana hango wani abu wanda ya kasance mitoci masu yawa kana hango sai ka ji a ranka cewa wannan idan ne kama Allah da shi ka riƙa ji a ranka cewa tabbas ta gaza ba ka yi abin da ya cancanta ka yi da idan ka shi ne rubiyatul taqsir rubiyatul ala ورؤية التفسير رؤية الآلاء تكلمي مؤمن ده ألا يبقى يأتنا برجك أجسنك وفي أنفسكم أفلا تبصرون ككل سما ككل كنت ككل كنك ككل إرجل حدثك sannan sai ka tambayi kanka ka ce to ne kama Allah da wannan kiran iya halittar da Allah madaukakin sarki ya maka mai tawalladu bainahuma halatun tusamma al-haya الجنيد رحمة الله عليه يكتب أن كتاب الدنيا أتكانوا ونا ترى الآلاء وترى التقصير فبينهما يكون الحياء أتكان هلا لكتي مريم من ذا ألا رحم لكما جزع ودا كتي جنن خالي وجن شن جازير ولن نمي ومن خي أنفاني نسي وأنا مي ذاك جان أنا مي كنيا الدنيا زوا كيف كنيا وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائل ويمنع من التفريق في حق صاحب الحق كما يدم أقفت يا أبايا إيه كما دناش الفضيل بن عياد رحمة الله عليه بيد ثم جباكا ينا سوى خمس من علامات الشقاوة أبو هو غلاب يلمس من بنت كنسا إذا ينا الدليل الاثنين تنسك وشيت أبو هو غلاب يلمس alamomi ne daga cikin alamomin tafi abin da ake nufi da shakawa mutum mutum ya zama san wuta ke da shi ne shaƙi ina suke waɗannan abubuwa na farko alƙaswa su filƙar kashewar zuci ya zama mutum ba ya tausayi kwata-kwata babu tausayi a cikin zuciyarsa ba ya tausayin na ƙasa da shi abin da ya kamata zuciya ta wa shi zuciya shi ba ta rawa a karanta alƙur'ani yadda kasan karanta ma zuciya dutse إيمان لا ya يأتي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرعيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحفظ من خشية الله هذا دوسي دوسي إذا أتي ذاكرة كامس القرآن أتي مجيز دوسي ba zai iya ɗauka alƙur'ani amma ɗan adam wani ya haddace alƙur'ani kuma ya ta tabbelan Za ƙur'anin a ka amma sai ya ajiye ƙur'anin fi guda kuma a ta tabbeli da shi da aikin wanda bai san aya ɗaya ba bambanci kaga alƙaswatul ƙalbi ke alƙaswatul ba a dama ta farko kenan ta taɗe abu na biyu shine yake cewa junubul ayn idan mutum ya zama ya rushe abin da ya kamata mutum ya kuka ya kuka dama jumudul ayn ya tasabbabu min qaswatil qalb sai zuciya ta kekashi sannan sai zuciya ido ya zama ya yi kiki a ja aya a ja aya a yi wa'azi amma ba ba hawa sajiduna abubakar rabiyallahu anhu ya ga wani sabon musulunta aka karanta alkur'ani kursi ga shi na kuka فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع أنا زبد هواي سيدنا أبو بكر الله أكبر كذا كنا حتى قست القلوب والله دا حتى مش هزك حتى مسبكين يا جاوا هنا وكفيت هنا كاتم كما أتاقل كنت تجيب لكيك شيء amma yake faɗin haka yace haka da kunna hatta qasatil qulub shi wallahi da haka nake har zukatan ba su take kashi yanzu ga ana jawo aya sai mu ke maganar idan mu jiki ba za ne kuka ba abu na uku wa qillatul haya karancin kunya in ka ba ka da kunya kunya ka ce karanci Wala alama ta ta tabi shi ne zo bai da kunya baya sun kunya ya saba ma Allah sannan baya sun kunya ya tauye haƙƙin masu haƙƙi hatta ba a gidan mutum fa nan ana magana 'ya'yanka, haƙoƙinsu ka tauye musu ka kiba su abin da ya da ka ba su rashin kunya ne matar ka ba su haƙƙinta sun ne na rashin kunya abu na hudu in ja imamun fudai ibn ce ya ce wa rabbatu fi duniya sai kwaɗayin duniya mutum ya zama kawai duniya ce a gabansa kawai ya manta da lahira sannan sai na ƙarshe wa tulul amal dogon buri in kuka kalla za ku ga dole za ku suna da alaƙa da juna القصد في القلب جنود العين قلة الحياة الرغبة في الدنيا sai كل الأمل zuciyar mutum da ke kashe sai idan shi ya teke idan shi ya bushe sannan sai ya zama da kunya sannan sai san duniya sannan sai dogon buri wannan abubuwan guda biyar sun suka hada a mutum to mutum ya zama tabbatai Allah ya tsare bayan yin mutum yana faɗa mana tasirin kunya yake cewa yin rubatin ma'asu da habul hayatin da zai huwa maddatu hayatin qalbi daga cikin bala'i da ake jarrabar mai zunubi da shi shi ne kunya shi ka tafi tun mutum yana yi ba a gani har ya kai wa matsayin da zai fito ya a fili haka zunubi yake ma mutum da a ɓoyewa yake sai zuciyar ta mutu kunya ta zama ba a kwata-kwata a kashe kunya daga zuciyarsa sai ya dawo a gaban kowa ma sai ya ba a jin kunya kowa in abun faɗa ne faɗa in abun aikatawa ne aikata wannan yana cikin bala'o'i da zunubi ke haifarwa a tare da mutum in Allah ya jarrabe shi da shi ke tafiyar da mutum kunya kunya kuma ita ce asalin rayuwar zuciya zuciyar mutum tana rayuwa ne idan yana da kunya zuciya matacciya ita ce zuciya da ba ta da kunya wa huwa aslu kulli khairin ita kuma kunyan nan ita ce asalin kowane alheri wa zahabuhu zahabul khairi ajma'ihi sannan tafiyar kunya daga zuciya to ita ce tafiyar kowane alkhairi ga baki daya idan mutum ya rasa kunya to ya rasa alheri duka wani ibn qayyim ya kasa kunya yace malamai sun kasa kunya gida goma akwai hayaul jinaya kunyar zunubi idan mutum ya zunubi sai ya ji kuma yana jin kunyar Allah daga nan ne za ka Allah sai ya taimake shi kuma da tuba ita ce ake ce mata haya'ul jinaya mutum ya aikata wani abu wanda yake na fetara iyakar Allah yayi ma Allah ta'addanci to daga baya kuma shi Allah ya saukar masa da eh, ya saukar masa da wannan kunya a zuciyarsa irin kunyar da annabi adam alaihi salam yayi da shi da hawwa a lokacin da suka ciki kaciya fa qad ka yaqtifani alaihi ma min warqil janna da suka ci sai ya bayyana ai shi kenan sai suka gane sun aikata abin da yake Allah bai yi da shi ba A wa sadiqa istifani alaihi ba min waqti janna sai zama suna yago jannayyakin aljanna suna rufe al'aurar haya'un zinar wannan kunyar alama ce ta zuciyar mutum akwai sauran rayuwa a cikinta kuma ana masa fata da izinin Allah zai tuba ya bar saban da yake irin saban da za ka ga wani ya aikata saban kuma ya zo yana ta kuka shi wai shi ne ya aikata wannan abin ko ana ganin shi ko ba a ganin sa ita ce ake ce mata haya'ul jinaya akwai haya'ul tafsi kunya ta mutum duk abin da ya aikata na Allah madaukakin sarki sai ya ga bai yi komai ba ya tashi ya kiyamun da tun karfe ɗayan dare har asuba amma kuma in safiya ta sai ga yana cin waɗanda ba su bauta ma Allah komai ba ya ga ba su komai ba ya ga ba wani abu da yawa ba kage yana da bambanci da wanda kuma zai zo yana bada labari ko yana shishafa ido wallahi jiya ban yi bacci ban to ai tambaye ka sun da jiya ban samu damar yin bacci ba ne shi ke sai wani ya tambaye shi ce lafiya ya ɗan wani shiru ya ɗan yi shiru can sai ce ai na kwana ina sallah hmm? ko kuma yana azumi shi ke sai ce ai ana ake ta kishi kuma shi kuma ka sha ruwa mana ai azumi ne azumin nafila kaga suna da bambanci wacce yana da kunya wannan shi da kunya shi wannan in ya tashi ya yi ibada amma idan ya tashi da safe sai ya tsajin aiki komai ba irin wanda irin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fa har kafafuwansa na kumbura amma sai ya ce godiya ce yake ma Allah godiya ce a wada a kunu abdan shakura shin ba zan zama bawa mai godiya ba yi godiya ce muke ma Allah to ita ce ake ce mata haya'u tafsir an cewa mala'ikun da suke ma Allah madaukakin sarki tasbihi dare da yini ranar gobe alkiyama za su ce subhanaka ma abudnaka haqqa ibadatik subhanaka ma ibadatik ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka mu maka bautar da ka cancanta mu maka ba yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun haka ba Allah ya tuffanta su tasbihi suke da dare da yini ba ta yankewa la yafturun ay la yanqati'un ba su yankewa hum fi tasbihi layla nahara dare da yini kullun a cikin tasbihi suke amma da gobe al-qiyama sai su subhanaka ya rabbana ma abadna ta haqqa ibadati ya ubangiji mu maka bautar da muka cancanta ka ga ina ga wanda kuma zai zo yana cewa yana bin Allah ba shi? a nan duniyar akwai su masu cewa sun bauta ma Allah yanzu Allah ta bi ba shi. saboda haka ma sai su rika saba ma Allah saboda ladan na cin juna saboda ka sai a rika hada da zahiri. Allah shi kyauta kunya ta uku ita ce hayaku idilal kunya ta girmamawa wannan kunya ita gwagwadon sanin Allah ne eh, a azamun nasi haya'an lillahi a alamuhun bi haka malamai suke cewa waɗanda suka fi kunya Allah su ne waɗanda suka fi sanin Allah in ka san Allah za ka fi jin kunyarsa shi ya sa manzon su ne ya kowa jin kunyar Allah da aka je aka yi isra'i da mi'raji da shi aka ba shi salloli hamsin ya sako sama ta shida annabi musa alaihi salam ya masa mara marabala ne ya ce barka da sakowa dan uwa dan uwa mai daraja annabi na na kirki mai ubangijin ka ya maka annabi sama ya ce ya gafarta ma al'umma ta yi kaza yi kaza yi kaza sai ce me ya ba kuma al'umma ka ya ce ya ba mu salloli guda hamsin ya ce a a a a a ina da tajriba da ta gabata na gwada banu isra'il ba su iya ba ina da gogayya a game da su ko ba wajen ubangijin ka ce a rage annabi sama ya bi shawara annabi musa alaihi salam ya koma aka ce a rage biyar haka suka yi ta yi ya sako annabi musa ya zaki ce masa a aje a rai har aka mai da su biya ya ce ka koma ya ce ni a tahayi min rabbi ya ce ina jin kunyar allah biyar sai ga wahayi ya zuwa aka ce ai ba ma shi kenan an yanke guda biyar za sannan hamsin din nan tana nan alada alada hamsin din nan na nan amma an rage adadin kuma ka yi asuba a zahar a yi la'asar a yi magariba a ishani suna matsayin salloli hamsin ne manzan su ne dukunyar Allah kaga shine suke ce masa haya'ul ijlal hayawun izzat irin kunyar da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu da umar suke ji da annabi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi yayi yayi fa fahaba an mukallima suka ji nauyi suka ji kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi masa magana sai duniya dai ne masa magana ko ya ce a nuke sati salatu am nasita ya rasulullah wannan sai ma nuke sati wa ba da su. sirri ne ya ce a ya ma'aikin Allah a duba ne sai ya ba wajen sama ya wai goyi tambayi sauran bai ke haka ne abinda zuwa ne ne ke faɗi wani su ne ce suka ce e eh, annan su ne tashi shi ko sauran sallolin haya'ul ijlan ce akwai haya'ul fi'a kunya ta kai ma mutum har ya zama yana kyauta da haƙoƙinsa irin kunyar da manzana sama ya ji da ya gayyaci lokacin da ya auri zainab aka zo aka yi walima wasu kuma suka ce safiya bin tufiyai aka yi walima kwana ɗaya kwana biyu kwana uku masu sama yana walima sai sahabbai kawai shi ne suka ga ai koma gidan manzo Allah ta sanama? kawai nan ne za a rika zuwa ko da yaushe har aka aka ƙarayyata juna sai na ina za gidan manzo Allah sama ana walima kullum kullum cikin manzon sama ya zo ya zauna ya يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديثه إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم أما الله لا يستحي من الحق صدق هذا شيء علينا زواء كرمشي كما مزال سمى دقل سنفين ستكرمشي إن قسم بيش تشيء أبو باي بشيء بديت كلابا حياة الكعب إلا سنفين يشيء مقباب شيء بيش أبو بديت يما بابا ما هو كشيء أبو كذا سيسي تؤلى كاوي ko kuma sai ya baka shiru shi ke nan sai mutum ya samu waje ya zauna can sai an kawo na mutum mutum ya ce ai na ta ido ina wanda ya zo da zina da bukatan nan to ga shi Allah ya baka amma ba zai ce ma na ba da ni da sai su zo muka bari akwai hayabul hishba kunya wacce take sa mutum ya zama ba zai iya faɗin wasu abubuwa a gaban wanda yake jin kunyarsa ba irin kunyar sai na ali radiyallahu anhu saboda sirikin annabi sallama ne shi kuma ya kasance yana yawan fitar da maziyi sai ya ji kunyar manzo Allah sallama ya tambaye shi ni makanin natihi minni ko saboda matsayin manzo matan iyar manzon sama a wajensa sai ya aiki an da bin lashwa ya ce zai tambayar masa ne hukuncin mutumin bai fitar da manzi manzo su ne ce yaqsilu dhakarahu wa yatawadda duk wanda mazi ya fitar masa to ya je yayi alola shi ta kare ya wanke al'aurarsa sannan kuma ya sanar da sabuwa alwala ita ce ake ce mata ulis ishma sannan akwai kunya ta shida haya'ul istihqa wa istisghar mutum ya zama yana jin kunya kunyar za ta zama ta sa shi yana kankan da kansa a wajen wanda yake jin kunyarsa akwai haya'un mahabba kunyar da masoyi yake ma masoyinsa wannan mafi girma ita ce a ma'alla shi yasa in kai masoyin Allah ne ba za ka saba masa so da kana jin kunyarsa a ka'ida ta musulunci shi yasa za ka ga duk wannan soyayyar da ake ta facebook ba soyayya ba ce ƙarya ce duk wanda kake soyayya da ita ta gaskiya ba za ka ɗau hoton kai tallata a duniya ba so da kana jin kunyarta duk wanda take kauna ka ta gaske ba za ka riƙa ba za ka yi ta zo ka dafa ta ta sa ya ana kallon kirjinta ba ko ɗau hoto ka yaɗa ta pre-wedding picture ko ko ba ka suke cewa ba wallahi in soyayya ta kace ba za ka ba ka san ta su ma san jawawa ba su gane ba ba san su suke ba su ne yin wannan ƙarshe duk sai a ɗaura auren kuma shi ne sai a ce ta daɓa mai wuta ba shi bane ka taɓa jin wata saliha wadda aka yi auren Allah da ma'aikinsa A ce ta je ta daba mijinta wuka sai wanda aka yaɗa hoton dama a duniya ana yaɗa aka ce ta san ce kowa a ja ma an san su a ja ma in ba a yi wannan ba ko da kaddara ta zo ta daba mushi wuka sai labarin ya zama sabo amma wannan ci gaba ne dama an fara cikin shi kenan sai zai ƙara ta ko ta zo ta ƙara ta shi sai ta zama ke shafi ya kamata ana yi ba ka wani su kake masoyi na jin kunyan masoyinsu masoyiya tana jin kunyan masoyinta masoyi na jin kunyan masoyiyarta haka ka'ida take haka ka'ida take yana cikin alamomin soyayya jin kunyan wanda kake san shi shi yasa ɗan mata can da ake da su da kake jin malaman fikihu na cewa a tambaye su أظنم شواء أظنم البكر تستأذن وإذنها صماتها وإذنها سكوتها وإذنها أن تسكت أتمعيك جنواتنا سمعني قال من بيتو سكت شيء أحاديثي ما شيء شواء تنا تنشيني تيبي شو شو سبو دو كنيا ولا تيبي سونان سا لكي سكون كنيا باقا فقن سونان ما تكا شيء ما بلاربي باقا فقن سونان ما تشي shi yasa wani daga cikin malaman tafsiri ya ce me yasa mace ɗaya aka faɗa a cikin qur'ani, maryam ita kadai ce aka faɗi sunanta a cikin Al-Qur'ani. sai malamin ya ba da amsa yake cewa saboda larabawa suna kunyan matar su ba su faɗi sunan ma shi yasa duk ba larabe sai ce ba matar shi wanci ba ba matar shi bace sai ya sa mata ummu kagen um da ai ummu juntabin ba mata shi bace ba amma dai ya aure ta a labarin da ake bada na adabi amma da ya tashi waka ce ce ne khalilayya murradi ala ummi juntabin nuqabbilu banati alfuadi almu'azzab kada sai mata ummu ummu to ba ta faɗin sunan matansu sai suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya karrantar da kanta daga maganar da masu muguwan magana suka faɗi suke cewa ai Allah madaukakin sarki yana da mata shi yasa sai ya faɗi sunan Maryam ba ku laraba bane suna faɗi sunan matanku? Kuma ku faɗi sunan matanku, to Maryamu ba matar Allah ba ce shi yasa sai Allah ya faɗi sunanta sauran mata ku duka da aka yi bayani kan tun da su ba zargi ba wanda ya faɗi wata magana game da su sai aka koya sunansu ba ambata ba ya sa ba a cikin ladabi ka kafar da sunan matar ka sunan matar ka lanti ko sai ki rufe ce lanti ka ce maman wanki ko kuma ka samu wani suna mai daɗi na kakaye ka sa mata amma kawai ji ne sai ka zo kana mutu sunan matar ka jinta ladidi ha to duk yana cikin kunya soyayya haka ita ma ko ba za ta faɗi sunan mijinta ba saboda kunya shi take ji sai dai ta sa mashi wani suna sai kyau ko ta ce mishi baban wani ko kuma ta sa mishi wani suna da wanda zai zama akwai takayen sunan ta ita ce ake ta mata haya'ul mahabba sannan sai haya'ul ubudiyya sai kunya ta bauta wannan Allah kawai ake mawa sai haya'ul sharafi wal izzati sai kunya ta daukaka da ruwaya sannan sai haya'ul mar'imin dashi sai mutum ya rika jin kunya kansa kunya kansa mai zo yana cewa oh yanzu ni ne nake aikata kaza yanzu ni ne nake aikata kaza shi ma wannan kunya ce to duk waɗannan babubukan da aka ambata mana guda goma su ne suke cikawa ga mutum ya zama ya samu alhayaku alhayau nan kuma ɗaya daga cikin shu'abul iman wato ɗaya daga cikin gidajen imani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu kunya ya azurta mu da ita ya kuma sa ɗabi'un su zama kyawawa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته